Kafin samun you and me akan Easy Starter, kawai buga star 233 star 1 star wancan lambar Etisalat na musamman da ash. Don haka kowa ya wannan mutumin na musamman rabin rai, ɗanka, kakarka, ko wanda kake kauna, za ka iya kiran su a kyauta kowane sati. Domin da Oito Naija, kana samun amfani da yafi abin da ka biya ko da yaushe. You and me akan Oito Naija, gaskiyan lamari. Indomie instant noodles, taliyar nan take, ɗanɗanon kwarai mai amfani.